zabe yana nan shi aka nada sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba haka suka fada goma don adam ya dango daga jin wannan ko sai ce fit na mafita da haka sai gashi ya fito ya bayyana ni na ga bidiyon ya bayyana bidiyon a shafin sa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta kan niwu da haka yanzu yana so ya ci gashin kansa da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna sabon sarki ko sabon sarki ne ko ba kuskure ba sunan fim din kenan don haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai ɗara ashirin ba daga sha takwas zuwa sha bakwai zuwa sha tara da haka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje ke a shafi kaza kun ga bidiyon ai wasu sun ga bidiyon a shafi kaza da haka idan suka bibiya in saje sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata um, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, malam uh, wane ne kake sorry ni ba ma san sunan ka ba ban san ka ba ban san inda kake ba kai ne ma ka san da ni uh, wannan shine karo na biyu da nake kokari in ga ina kare mutuncin kaina saboda ni musulmi ne ina da uwa ina da uba ina da dangi babba very large family haka matata tana da very large family ina kuma da yaya haka dukkan abin da zai taɓa mutunci na kowaye ya faɗe shi zan fito in kare kaina sai dai masu korafi na cika surutu su ta magana um, ka fito mun bari a cikin masallaci ka yi waɗannan mugayen ƙazafin ko kuma in ce ƙarya ka faɗa wa mabiyanka abin da baka sani ba baka sanya ake yin shi ba ni wannan shine alkur'ani mai girma izo 60 kafi kowa sanin darajarsa kamar yadda ni ma na sani don haka na rantse da Allah na rantse da Allah wallahi billahi wallahi tallahi na rantse da hurmat dini wal qur'an duk abin da ka faɗa a wannan mambarin malam ƙarya kake yi duk abin da ka faɗa a wannan mambarin a kaina malam ƙarya kake yi ni an yi audition a cikin masana'antar kaniwur sama da ɗari sarewa 24 din su ina ne duk inda ake wannan al'ada ce ta cikin harkar fim ta duniya baki daya idan za ka yi fim a cikin waɗanda suke cikin masana'antar baka da ra'ayin saka wata kana buƙatar sabo fuska sai ka sanar a zo guri kaza mata maza a zo guri kaza yan shekara kaza da manya yan kaza a zo a yi audition sai a zaɓi wadda ta ci haka mata ke tururuwa an ya fi ɗari ban taɓa yi ba ti yarinyar da ka gana na saka ta a cikin fim a cikin masana'antar kaniwood ita ta kawo kanta ta ce za ta yi fim ko kuma gani na wani ya saka ta ni ma na dauke da na saka ta idan kuma sabuwa ce iyayenta suka kawo ta ko ita ta kawo kanta iyayenta ba su yadda ba in yi kokari in shiga in tabbatar da cewa eh iyayenta sun yadda wataƙila idan ma ban yi magana ba za ta lalace iyayen ba za su bari ta yi ba amma bai idan aka convince din su a maimakon ta je ta yi karuwanci ko ta yi wani abu sai Allah ya sai a saka ta ta zama wani abu a duniya ta zo tana taimakon iyayenta don haka wannan abin da ka faɗa a matsayinka na malami ban san ka ba amma dai akwai manyan malamai na tabbatar da barasi wannan wa'azin a kaina ba su da hujja kuma ba su tabbatar da gaskiyarta ba akwai malamai irin su dr gumi kabiru gombe daurawa fantami gero eh, da da da su malamai manya-manya waɗanda suka san me suke yi kuma kuna da ƙungiya sun san ka don haka ina kai kuka na gare ku wannan ba shi ne na farko ba tun da na fito ne wannan tallan sabon sarkin kafin ma shi ta wasau za a yi ta yada ni ana cewa kaza adamu zango kaza yana lalata addini musulunci ya yi eh, niyyar ruguza addinin musulunci ta ina na cikakken musulmi ka je ka saurari waƙoƙi na malam ka ji eh, shin eh, na yi wa na yi wa muhilinci hidima daidai gwargwaron iyawata ko ba na yi ko ko ni ma asumi ne ni ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i na bane ba tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i ni ba ma miliyan bane malam so kai kawai shikenan Adamu zango so ake zama complete 100% a ba ni bana laifi kenan yadda nake laifi malam kai ma kana yin laifi da haka don girman Allah na roke ka kuma ina roƙon malaman addinin musulunci su shiga cikin wannan magana su kira malaman nan su ja masa kunne ba ni ban ce ya rantsuwa kamar yadda na yi ba na ne saboda me saboda 'ya'yana ba na so in mutu in bar wa tabu tabo muna zamani ne wayayye zamani zamanin global zamani na intanet duk abin da aka dora bai bacewa zan yi bakin ciki bana duniya a dauko irin wannan abin a nuna wa dana haidar ko khalifa ko sultan a ce ga abin da babanku yake aikatawa ma malamai suke zagin sa ni kuma a kasa ɗauko abin da zan kare kaina saboda bani da gaskiya no na yi rantsuwa wannan shine na biyu na ce ni ba dan luwaɗi ba ne idan kuma cikin waɗannan matan da kai maganin na kira su na ce su fito sun taho 'yan sha shida 'yan sha kaza sun taho hotel na yi eh, eh, eh, lalata da su ko kuma na yi interview da su ka nemo ɗaya daga ciki wanda ta ce a waya ma tun da na yi sanarwar na kira ta waya na ce ki zo ko kuma kin ci ga nan ka je ka duba folder malam mata sun fi ɗari ban kira ko ɗaya ba na rantse da martaba manzan Allah ɗaya ban kira na ce mata ki zo guri kaza ko kuma ki yi kaza ba ma tunda na ga twitter whatsapp ina ne ana cewa na za a tantance na bar kaniwood na yi kaza na bar kaniwood dalili na na barin kaniwood daban dalili na na barin kaniwood daban an zalunce ni ne an ware ni ni kadai a cikin mutane dubbanni ana treating dina ba ta yadda ya kamata ba saboda me saboda dokokin da Allah ya yi mun lokaci ne in aka yi haƙuri a yi haƙuri makiya a yi haƙuri lokaci ya zan tsufa ma na tsufa zan ina ce da irin su na kwango daudu ladanci su ne tsofaffi to in na kai su ma zan yi zan yi dai idan Allah ya kawo min wata hanya da tafi wannan saboda ni sana'a nake yi kada ku ɗauka ma wai a'a ni ina yin wannan abun ma kawai wai saboda kawai in rika fashon da shine wallahi sana'a nake wallahi yau Allah ya kamo wata sana'a da tafi wannan harkar fim din ina samun ci in sha in ci gaba da taimakon mutane da yan uwa da wanda take tare da su na rantsa da mataba maki yau zan batta amma ita ce yanzu na iya ita nake yi a ita nake ci nake ciyar da iyayena da yan na da kowa don haka duk abin da za a faɗa dan a bata min suna zan fito in kare kaina kuma abin daga yau idan aka yi abu na sha faɗa wa mutane adam zango ya laifi adam zango ya laifi wane yayi laifi wane yayi laifi ku daina haɗa yan kaniwood da na ce na bar kaniwood fa yan uwana ne abokaina ne mutanana ne a ciki har yanzu kuma muna mutunci da su yes na yadda cewa 90% da yanzu ba sona suke ba ba kuma wani abu bane daukaka ce da Allah ya mun ba wani abu ba ba wanda zai fito ya ce ga laifin da ya masa laifi ce ta daukaka haka zalika waɗanda suke matasan da zaka ga suna zagina on internet ban san su ba san ba ba su taba gani na ba amma za su kaji suna rantsuwa suna zagin iyaye suna rantsuwa suna batanci gare ni saboda mai kawai ɗaukaka ce kishi ne kuma kishin nan sai ya zama ruwan dare ni ba tela ba ni ba mai sai da motoci ba ni ba sana'ata daban naka daban ba mu haɗa neman aure ba mu haɗa budurwa ba amma ban san dalilin da yake kawo kishi tsakani na da matasa 'yan uwana 'yan arewacin najeriya ba amma idan akwai laifin da ne muku kullum na baku hakuri dan adam ne ajizi ne Allah ya baku hakuri kuma malamai da ma gwamnatin baki ɗaya don darajar ma'aiki da ma mutane baki ɗaya a yi adalci wannan mutumin kazafi ya yi min tun da ne sanarwar sabon sarki a kaza mata suke ta turo hoton ga sunan sun faɗari da na ji abin ya canza wani launi daban sai na haƙura na ajiye script ɗin a gefe ya ce za a tace ni saboda kar a tace ni a gano kaza kaza kaza na yi kaza malam ka tuba wa Allah kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba ba zan yafe maka ba Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa tsakanina da kai idan kuma kana da hujja kan duk abubuwan nan da ka faɗa ka koma mun barin da ka faɗa wa mabiyanka saboda su ma kada su riga karyata ka sarka kallon ka a matsayin wanda bai san me yake ba ka gasgata musu ka zo musu da yan matan nan da nayi wannan da su ko ka zo musu da wata hujja na na na alkaba'i ko kuma ce na fasikanci na da kake cewa zan ruguza addinin musulunci ni musulmi ne na cikin musulunci iyayena babu wani babu tun ban ji labarin wani a cikin dangi na wanda ya musulunta ba duka musulmai ne kakanni na kakannin kakanni na ban sani ba mutane na iyayena da kake gani yan kanawa nan kura in kana jin kura kano kakanni na sun fito daga nan maiduguri kakanni sun fito daga nan nijar kakanni sun fito daga nan da haka ba da mis ka ce min mazinaci ka ce min dan giya dan kwaya dan kaza ka ce min kaza ka ce kaza amma ka dan da addinin musulunci ko ka ce dan luwaɗi to din da ƙarfi na yake sai na kare shi a kanka wallahi kowa ya kai ba zan taɓa barin tabo a kaina ba bi izinin lahi ta'ala masoya a yi haƙuri wannan kalma ce ya haɗa da addinin musulunci yasa da fulani magana ba wai dan wani abu ba a ce min ina kwana da mata miliyan abu ne da ya zama ruwan dare ko ina gashi na ya zama yanzu da tsaraicin da komai gashi nan a firi kana bakin titi ma zaka gani in zaka hau social media da mu da kowa da kowa tsaraicin da gashi nan gani ake yi gashi nan fyaɗe ake yi ƙananan yara za ga tsoho ɗan shekara hamsin ya yi wa yarinya yar shekara tara ko yar shekara goma fyaɗe waya da mazangwana sana'an shi amma a kansa ake hawa mun bari a masallaci ake wannan to Allah ya isa a yi haƙuri malamai kuma da Allah da 'yan jarida kuma ku yi haƙuri kada ku jin min zance na saboda kullum abin da yake faruwa kenan don girman Allah na roƙe ku wannan na kare mutunci na ne ba komai ba thank you so much rahmatullahi ta'ala wa jama'a kowa ya taso isa wai yaya relationship ɗinsa tsakanin shi da sadiya kowa ba shi da aiki sai wannan to as from today she is my lovely wife thank you Ladies and gentlemen, this is dandalin taurari. Gashi mun shigo ɗakin ɗaukan shirin dandalin taurari inda a yau za mu tattauna ne da fasihi kuma ƙwararren mai ba da umarnin fina-finan Hausa wato Kamal S. Alkali musamman za mu duba akan sabon fim ɗinsa da yake shirin fita wato tauraron boye. wanda ya zo da wani salo na musamman wanda ya dubu musamman abin da ake kira guidance and counseling ko kuma ce child career development daga tushe wanda aka yi amfani da matasan yara musamman na makarantar secondary school da yadda ake gina musu kariyar su na abin da za su zo su zama a rayuwa domin ci gaban al'umma gaba kida ku biyo mu cikin shirin dandalin taurari inda za ku ji komai da komai kamar da za ka ce jama'a ah, akwai tattaunawa da dama wadda za mu ba Allah kaɗai ke da hali ya daina yi cara. Wuce su turo zake mun ci kan kura. Tun da na san halinta ba za ta daina tsoro ba. Danda da dan. Abin nufin zancen. Aiko kaɗai nake kishi. kama kuke min da turarukan da ke kamshi ko kuka yi min wallahi ba ni jin haushi ko na gwanja zai zama ba za ya bar maso ya ba kuna yi min rana, uh-huh. ko za ku je da ni ko ba za mu dawo ba. A dawo din